Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Mutane uku sun mutu sannan takwas suka jikkata a wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a birnin Kiev jiya Asabar kamar yadda jami'an yankin suka sanar. Wannan shine hari na takwas da rasha ta kai kan babban birnin Ukraine a watan Yuni, in ji Popko, shugaban hukumar soji ta birnin Kiev. ya kara da cewa zubowar tarkacen makami mai linzami da rasha ta yi amfani da shi a harin ta kiev ya haddasa gobara a benaye da dama na wani gida mai hawa 24 ya kuma ce jami'an tsaron sama sun harbo makamai masu linzami na rasha sama da 20 a sararin samaniyar birnin kiev jami'ai a ukraine suka ce rasha ta kaddamar da hararen makami mai linzami kan wasu garuruwan ukraine a jiya asabar lamarin da ya jawo hasarar gine-gine da rayuka a halin da ake ciki kuma mutane goma sha ɗaya da suka hada da ƙananan yara uku sun jikkata domin harin makami mai linzami da aka kai kan birnin nipro wanda ya lalata gidaje hudu kamar yadda gidan rediyon free europe radio liberty ya ruwaito jami'ai suka ce bakwai daga cikinsu na kwance a asibiti Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira jiya Asabar da a ɗauki matakin gaggawa domin dakatar da yawan kashe-kashen mutane da ke yin ƙaura daga Aljanina babban birnin jihar Dafu ta yamma wanda wasu 'yan sa kai na larabawa da ke samun goyon bayan dakarun sa kai suke yi. sama da watanni biyu kenan da dakarun sudan karkashin jagorancin abdulfatah alburhan al ke fafatawa da dakarun sa kai ta rsf karkashin jagorancin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo. Rikicin mafi muni ya barke ne a dafo wani babban yanki na yamma da ke kan iyaka da kasar Chadi, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin ya juye zuwa na kabilanci. Kakakin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Ravina Shamdasani, a wata sanarwa da ta fitar ta ce, muna matukar damuwa da yadda ake ci gaba da samun irin waɗannan kashe-kashen na ba gaira ba dalili muna kuma buƙatar ɗaukar matakin a dakatar da kashe-kashen cikin gaggawa ta ƙara da cewa mutanen da ke tserewa daga aljanina dole ne a tabbatar da wucewarsu lafiya kuma a bar hukumomin jin ƙai su isa yankin domin tattara gawarwakin waɗanda aka kashe. ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce in ban da biyu daga cikin mutane goma sha shida da suka yi wa intabiyu sun shaida kisan ba gaira ba dalili da kuma kai hari kan fararen hula a kan hanyar aljanina zuwa kan iyaka tsakanin ranakun sha biyar zuwa ranar sha shida ga watan yuni a jiya asabar prime minister india narendra modi ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu a kasar masar ziyarar da ke kara jaddada dan uwan zumunci da ke tsakanin kasashen biyu jirgin modi ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na birnin alkahira da yammacin jiya asabar bayan ya fito daga ziyarar kwanaki hudu da yi a amurka inda ya tattauna da shugaba joe biden ya gabatar da jawabi ga majalisar dokokin amurka sannan ya gana da manyan 'yan kasuwan amurka da india wannan dai ita ce ziyarar aiki ta farko da wani firayim ministan indiya ya kai masar tun shekarar 1997 ma'aikatar harkokin wajen india ta ce an shirya modi zai tattauna da shugaba abdul fatah el sisi a ranar lahadi haka zalika kasashen biyu za su rataba hannu kan wata yarjejeniyar karfafa alakar zumunci jiya asabar ne al'ummar kasar saliyo suka kada ƙuri'ar zaben shugaban kasar inda shugaba julius mada biyu ke neman wa'adi na biyu zaben na zuwa ne yayin da kasar ta saliyo ke tsakiyar kalubalen tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan kasar a bara Bubakar Conte wani matashi dan shekaru 27 daga yankin Wellington a gabashin Freetown babban birnin kasar ta Saliyo ya ce ya je rumfar zabe tun da sanyin safiya inda ya jira na tsawon kimanin sa'o'i hudu gabanin ya samu zarafin kada ƙuri'arsa. saliyo da ke cikin jerin kasashen duniya masu raunin tattalin arziki ta fuskanci wargajewa tsakanin shekarar 1991 zuwa 2002 biyo bayan barkewar yakin basasa kana daga bisani annobar cutar ebola ta yi wa kasar lahani fiye da shekaru goma da suka wuce wasu ƙarin al'amura da suka zama kalubale ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar ta saliyo su ne annobar cutar corona a shekarar ta 2020 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai muke dole. Kasuwar namu na wannan mako ya ziyarci daya daga cikin manyan kasuwannin rago ne da ake da su a yankin kudu maso yammacin Najeriya wanda kuma ke nan birnin Lagos wato kasuwan alaban rago kamar da dai kuka sani kasa da mako guda kenan a gudanar da bikin babban sallah kuma wannan kasuwa kamar da nake gani cike ke da raguna da dai sauran sauran dabbobi har shanu a don gane da wannan biki ko shirye-shiryen wannan biki kuma zan mika ku ga shugaban falake na wannan kasuwa domin ya gabatar da kansa da kuma bayyana mana nasarori ko matsalolin da ake fuskanta a wannan shekara sakamakon matsaloli na tsadar rayuwa da ake fuskanta a najeriya to idan kun shirya bismillah ni ne alhaisani takoki na ciyaman falake alaba rago lagos wato a matsayina na ciyaman abubuwan da suke damuwa mu akan kasuwan nan wato yana da matsala sosai to a gaskiya cinikin dabbobi bana na bare ya fi na bana da kuma shekarun da suka gabata da ya fi don bana a gaskiya mun samu matsaloli da dama na kasuwanci na rashin ciniki da yanzu haka magana nike yi da kai raguna suna nan zube kasa ba mai saye akuya ba a saye rago ba a saye duka sauran dai abin da ka riga ka san bangaren shanu ba a sai abubuwan ya rike ya lalace gaba daya. To bayan matsalan canjin kuɗi na tsohuwar gwamnati ko kuma za mu iya cewa a ƙarin farashin man fetur ko cire tallafi ya shafi wannan kasuwa? Wannan rashin ciniki abunda da ya ja mashi a ɗaya daga cikin canjin nan da Buhari ya yi. Wannan canji da aka yi gaskiya ya shahi kasuwancin kuma kwaran gaske. saboda a halin yanzu muna da falke fiye da ɗari wanda a zaune ya tura kuɗi ne banki an hana mashi banki yana can zaune bai da abin da zai zo ya kasuwanci da su saboda haka wannan canjin kuɗi tsakani da allah ya kassara falakinmu da dama jaya tallafin mai da ahalin bola tulumbu ya yi gaskiya shi ma ya shahi kasuwancin mu saboda matsalan mai da ake tare da ita to ta jawo mu kwastocinmu rashin su zo kasuwa sosai saboda sun ga abu ya mawa tsada ga dai rashin kasuwa ga kuma tsadan mai saboda haka a matsayina sani ta kuke cewa ina ba gwamnati shawara don allah duk abun da ya kasance zai zama raɗaɗi na bangaren kasuwancin to allah muna roƙon To ko shugaba na da wani kira da zai yi wa gwamnati dangane da matsalolin kasuwanci da ake fuskanta? Bangaren yan mutanen da ke yarabawa eh, suke tare motoci suna cewa sai an ba su kuɗi. Wannan abun ya sha mana ya dame mu. Don Allah da alai muna roƙon gwamnatin Lagos saboda Allah ta ɗauka mana mataki akan wannan kasuwancin namu. To a waje ɗaya kuma ga wani da bisa ga dukkan alamu ya zo wannan kasuwa ne domin sayan rago ko da yake bai so ya ambaci sunansa amma dai ya mun bayani game da yadda ya ga wannan kasuwa a yau. Salamu alaikum sayan rago na zo amma farashi ya dan haura ga kuma rashin kasuwa ba kasuwa ga farashin dabba ya yi. saura abun da yana so buri na samu dubu casa'in tamanin sai a ce ɗari ɗari da goma aka hana a haka ma ba a sallamar ba ragon da bara ka siya dubu ɗari shine yanzu ana cewa ɗari da ashirin da talatin farashi ya haura kuma gaskiya ba kasuwa yanzu da yake farashi ya haura za ka saya ne ko ko za ka koma gida a bara na kusan na saya kaman ahirin haka amma bana yana ko goma goma takwas na samu na cewa kamar ya isa to kusan gaya maka dalilin da ya sa ragunan nan suka yi tsada a bana abin da ya sa ga wahalar canji ga shirin tallafin mai aka ce kudin mota ya karu shine abin da ya karshe cewa farashi ya karu to bari mu koma wajen wani dan kasuwa kuma wanda shi ma ya kawo ragunan ne nake ji daga yankin arewacin najeriya ya suna malamin da kuma halin da ake ciki a wannan kasuwa sunana bala mai iyali birnin zama bukan lokacin to kasuwa alhamdulillah amma sabida allah mun samu matsala ta kasuwa tun daga januwari za kuwa za aka da ainihin tsohon shugaban kasa a yana magana canji tun daga lokacin kasuwanci mu saboda Allah ya samu matsala kamar magana cire tallafi in dai abin da an ka ce na cire tallafi za a adalci da gare shi wannan ba zai shafe kasuwanci mu ba in dai ai muna adalci mu talakawa insha Allah amma dai duk abin da ya taba mana a da ya kama canjin nan ba saboda masu kananan masana'antu kwata-kwata wanda zai iya cire wani abu ya sai a wannan su ne suke sayan kaya ko kuma amma sun daina zuwa saya gaskiya ita kasuwa ta alabara ko kamar afirka ne ta ina da ya da su chadi cameroon niger mali nigeria ana zaburar da su gaskiya da chadi da kamar da nigeria da niger ba mu da wahala komi a kasuwancin da muke zuwa ba inda muke wahala irin an ce mun shigo garin lagos don agoro suna bugun motocin hakin da mun ka a mota suna yankewa suna cilasta mana dole sai direba ya ba su kuɗi in ba haka ba da adduna ko da mi suna bugun mu shi ne hidamu aka ce ogoro ai duk wanda yake shiga logo zai san ogoro su ne suke mana wannan za su tare baya wuce a gate kan da ka zo daga daga isheri daga bega kan da ka zo alaba kana ya samun ogoro da mutum hamsin a haya kai ba adadi kowa tara ma hannu yake ce dole sai ka bashi kuɗi idan baka bashi ba hakin da ka ɗoro a mota ma shi za su yake kowa ba su dauka to kiran da muka yi gwamnati don Allah ta duba irin wayannan tun daga inda muke ɗauka kaya ga haya wanda duk zai tara hanya illegal ya amshi kuɗi don Allah ya muna maganin shi kawai ka rodo bayan da ka iya ka isko su sai su nawa da aduna da misu dole sai ka ba su musamman ma na irin garin Lagos da mun shigo Lagos mun haka yawo bega nan ne dan agoro duk unguwar da zaka je sai ya tare duk unguwar da zaka je sai dan agoro ya tare ka ya ce sai ka ba shi kuɗi idan baka ba shi ba buhuwan kowa ko kaikai da muke daura muna ba dabbobin mu su za su yanke su je da su kuma buhuwan na muna so su dubu takwas muna so su irin adadin da yadda mun ka so su akwai maya akwai kanana zaluncin da suke mana kenan kuma muna kira gwamnati don Allah ta taimaka mana akan ogborai so ta a bá fẹ́ gbọ́wọ́kọ́wọ́ àwa náà lè sọ̀rọ̀ pé kí n problem ṣe pé a ri pe gas o ti die eh gas ni na náà ń ri ti bi ti to shi ma dai wannan malami da ya zo sayan cewa yake gaskiya akwai tsadan raguna ba kamar da yake a bara ba kuma wannan ba zai rasa nasaba da tsadan mai ko kuma cire tallafi ba da kuma batun canji da 'yan kasuwan ke bayani wanda tun bara amma gashi matsalar ya tsallako zuwa wannan shekara to fatan mu dai in ji wannan malami shine gwamnati ta dinga tsara tana duban gatari da kuma yi wa talaka adalci to ko shugaba na da wani kira da zai yi wa gwamnati dangane da matsalolin kasuwanci da ake fuskanta muna roƙon gwamnati don Allah tallafa mana mu 'yan kasuwa saboda mu dai ba mu sai da gwamnati sannan ita gwamnati ba ta yi sai da to Allah muna roƙon a tallafa mu daga da wannan kasuwanci na abun ya kai wala haula wala quwwata to da gabara ana samun misalin kwastomomi wanda zai shigo ana ba da mutum dubu daya amma ga halin yanzu ko mutum hamsin babu duka kowa wannan raɗaɗi na jihar tallahin mai da kuma canjin buhari da ya yi duk na kasa kowa saboda haka muna neman du'a idan Allah a taimaka mun akan wannan kasuwanci namu sumomi masu zuwa sayan dabbobi yawanci suna zuwa yawanci kun gwa zuwa saboda su ma kansu babu abin da za ku zo sayan dabbobi babu ya rige ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka yanzu ga dabbobi ne ka diba kai da kanka kana ganin ga raguna nan ba ma sayi ga shanu nan ba ma sayi awaki ba ma sayi saboda abin ya kai wala hawla wala quwwata kuma ga mota ta rige ta yi bala'in mugun tsada ana ɗauko mota daga arewacin miliyan ɗaya to ka tauno za ka sai da saboda Allah muna roƙon a taimaka mata da wannan kasuwanci namu gabara ana samun ragon dubu ɗari biyu dubu ɗari amma ga halin yanzu bai wuce dubu ɗari dubu tamanin dubu tisa'in wanda ake samu saboda rashin kasuwanci saboda abin ya rige ya yi tsada tun daga can arewa matsalan mai ta kawo ma abubuwan tsada kuma nan kasuwa babu ciniki. Idan dai Allah ya sa ba a da dabbobi na ba hasara ta riga ta zo hasara ce ta kara samun falaken mu. Saboda babu yadda za a yi dai munan mu samu abin da za mu ci da su. To abin da a kira na gwamnati muna da gwamnati fi su duk abin zai taimaka mu talaka. Tunda ta ce don talaka ta sannan talaka ya zabe ta. Don Allah da annabi ta ɗauki matakin da za a tallafa mu talaka wanda mu 'yan kasuwa za mu ji dama. Abu ya kai wa lahoro rakoti muna roƙon da mu ne tsaye muka zaɓe ta dare da rana mun bar gidajen mun bi aikin da muka mun zaɓi gwamnati to ya kamata gwamnati don Allah da annabi ta san abin da za ta yi mana mu yan kasuwa da kori. To sauraro a nan ne kuma shirin namu wannan mako zai daga aya a madadin sauran waɗanda kuka je muryoyinsu a wannan kasuwa na alaman rago na ku babangida gida cibirin ke cewa ai sallah lafiya. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Joseph John Hayab mai kujera na kungiyar Kristoci reshe jihar Kaduna. A cikin shirinmu na nasihar Lahadi a yau za mu karanta karin magana Sura goma sha biyu aya sha bakwai maganar allah tana cewa sa'an da ka faɗi gaskiya ka yi adalci amma kararrayi su ne jagoran aikata rashin adalci yau ina so ne da ja hankalinmu da kan magana mai cewa fadin gaskiya rayuwa ta kai inda ta kai yau a duniya wanda mutane sun zama masu faɗin karya ba su faɗa gaskiya har yara ma kanana iyaye suna koya musu su faɗa ƙarya idan iyaye suna cikin gida makwabci ya zo ba sa so su ga makwabci ko wani da zai zo karba wani abu gurin su ce ga musu na yi tafiya to tun muna koyawa yaran mu faɗin ƙarya a cikin gida har sun kai suna faɗin ƙarya a waje suna faɗin ƙarya a wurin a makaranta suna faɗin ƙarya a duk inda suka samu kansu to baibul yana gargade mu da cewa idan mutane suna faɗin gaskiya to za su zama adalai amma idan mutane sun zama masu ƙarya to nan za a samu kowane irin rashin adalci kai da ka zama uba ke da kin zama uwa ku kowa yayanku yadda za su fada gaskiya su fada gaskiya don bebul ta ce za mu san gaskiya gaskiya kuma za ta yadda da mu bebul kuma ya nuna mana da cewa bari i naku ya zama i a'a ya zama a'a mai fadin karya ba zai iya zama shaida na gari ba mai faɗin karya yana da baki biyu ba za a san yaushe na ya faɗa gaskiya ba mai faɗin karya zai iya ma ya bashe iyayensa da kuma makwabtansa da kuma na kusa da shi domin babu gaskiya a bakin shi to kamata mu koyawa yayan mu faɗin gaskiya mu ma da mu zama iyaye mu zama iyaye masu faɗin gaskiya a samu muna faɗa gaskiya a coci muna fada gaskiya a gurin aiki muna faɗa gaskiya a duk inda muke idan har kana zumunci da mutane sai sun san zaka fada gaskiya ba za ka yi karya ba to abin da ka faɗa za su yi amince da shi amma idan mutane sun san da cewa za ka yi faɗi magana har ka yi rantsuwa amma karya kake yi to ko da ma ka zo ka faɗa wani abu da ya zama gaskiya ba za a yarda da shi ba nan an san ka da rashin gaskiya yau yawanci wanda suke shugabantar mu a wannan ƙasa da kuma bangaren duniya ga baki ɗaya sun mai da ƙarya ya zama sana'a suna faɗin ƙarya sai su ce siyasa ne a'a ba inda an ce siyasa ƙarya ne sai dai wanda ya yi amfani da ƙarya ya yi siyasa kada ka yarda rayuwar ƙarya ya zama rayuwar da za a san ka da shi bari mutane su san ka mai faɗin gaskiya domin ta wurin wannan ne kaɗai za ka samu aminan abokanai wanda sun sani ba za ka yaudare su ba kuma abin da ka faɗa gaskiya ne allah ya sa mu za mutane masu fadin gaskiya ba mu karyata ba mu yi addu'a ya Allah ka taimake mu za masu faɗin gaskiya a kula yomi domin mu ya zama rayuwar da jama'a za su amince da shi albarkacin sunan Yesu mai ceton mu amin madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan irin matakan da ya kamata maniyata su ɗauka domin kula da lafiyarsu ta hanyar tsafta da sauransu don kariya daga cututtuka musamman waɗanda ake iya ɗauka ta iska ko kuma a banɗaki da makamantansu. Tare da ni a cikin shirin akwai jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai wato Dr. Usman Shu'aibu Galadima. To likita barka da wannan lokaci. Yawwa sannu. Kamar wasu irin matsaloli ko kuma cututtuka aka fi zuwa da shi asibiti tunda kuka fara aiki. Yawancin cututtukan su ne na mura da zazzabin cizon sauro da su ciwon ciki zawayi da sauransu wanda kamar daga yawan tafiya ko yawan fama ayyukan zirga-zirga zirga da majatta suke ta yi a wannan kaso. Ko me yasa aka fi samun irin waɗannan cututtuka? Kin gan alhajinmu su suna ganin cewa tun da suna maka ya zama dole su dinga zuwa haram suna su hamsa salawat a haram. Kuma kin san wurin da suke yawancin su akwai ɗan nisa da haram ɗin kamar kilomita biyu ko uku. Kuma yanayin kasan take ga zafin rana. Ake gan su taka zuwa haram wajen su je su eh, sallan asubahi su dawo su je zuhur asar mangrib isha su dawo na yan wannan faman sun a rana guda zo su wajen tafiya kamar kilomita goma yawancin su kuma sun dan manyanta don babu ba kai da shekarun mahajjata wannan shekaran ba in sun wannan suna dawa su su zube cikin asibiti kowa da ciwon gwiwa ko ciwon kafa ko ciwon jiki da sauransu da kuma kin san wannan shekaran alhazai na da yawa kin ga cinkoso a cikin makka kowa kuma na zuwa da a cutukansu daga kasashensu especially wanda ake ɗaukawa ta hanyar iska kamar tari kuma inda ake cunkoso a masallaci ko a cikin motoci ma ko cunkoso a ɗakuna da sauransu sai ki gan wa'innan cutukan suna yaduwa. To musamman yanzu da ake ma gab da fara aikin hajji akwai wasu matsaloli na rashin lafiya da kuke ganin za a iya kuma fuskanta? Eh kin san don ba kai da shekarun wanda suke aikin hajji wannan shekarun ba yawancin mutane sun zo da cutukan cututtukan da sun saba da shi a gida kamar ciwon hawan jini ko ciwon shuga da sauransu kuma da sun taso zuwa sai ba yadda musu sun zo da mangunan su zuwa wannan kasar misali sai ya kasance cewa yawancin su sun zo na a gida suna abubuwan da suke yi ba sa shan magunguna abin da muke kira complications na wayannan cutukan ne yanzu muke gani ya ga wani da gembo a kafa da yana da diabetes baya shan maganin diabetes dinsa gembon ta zama infected yanzu ana kokarin inda za a mishi magani ko kuwa ki gan wani da hawan jini wanda ya wuce kima da kin ga irin wannan sai ko mutum ya samu abin da ke kira stroke ko heart failure ko kodin shi ta samu matsala so duk abin da muke gani yanzu kenan kuma akwai abu daya da zan son faɗa shine yanzu muna ganin alhazai suna yawan faduwa a bayan gida domin slippers da suke sawa sun sai sai kwashe su kisa yawancin gidajen da suke nan akwai kasan akwai tiles tiles mai dokan sansi sosai sosai ta yawancin suna faduwa kuma su samu karyan su. akwai da yawa yanzu da aka yi musu aiki wanda don sun samu karya ko a kafa ko a hannu sun kai sun kai wajen biyar ko shida yanzu so ya kamata alazima su san cewa irin slippers wanda yake nan soso bai kamata a fita waje da shi ba ko zuwa masallaci ko wajen da akwai dan ruwa haka sun sai kwashe su so garan eh, su slippers masu roba wanda ke tafin slippers din roba ne ya fi wanda yake soso irin abubuwan da muke hanga kenan cewa za mu fuskance su mun ji can banda wanda na gaya miki ɗazun su tari da ciwon jiki da sauransu da zazzabin ciwon sauro musamman yanzu da muke garin makka za a iya cewa ana fuskantar matsalar zafi na yanayi shin me ya kamata maniyata su yi domin ganin cewa ba su fuskanci wasu matsala da ya danganci na zafi ba ko kuma cututtukan da suke da alaka da zafi kamar irin abin da ake kira da ko heat stroke ko eh, heat exhaustion ko kuma dehydration eh, wato karancin ruwa a jiki da sauransu. Kwarai maganin ki gaskiya ne. Kin gan a nan an recording har eh, up to 50 celsius or 50 degrees celsius wato zafin ranar ya wuce kima ba yin sa a Najeriya wajen da muka fito. So wannan zafin ranar yana kawo masu matsaloli sosai sosai kin kamar da kika faɗa karancin ruwa a jiki da sauransu ko fatin jiki ma yana kawo lahani in eh, alazanmu da ma da sauransu kamar na faɗa suna yawan zuwa eh, yawo a cikin rana kuma yanzu da za a je filin arafat ke gan yawancin su sun dage su je jabar rahama su ce su saiwa a jabar rahama daga ranar na har faduwar rana. to likita me ya kamata su yi wata shawara za ka ba su don kare kansu daga waɗannan cututtuka cututtuka na ɗaya su sai a rumfunansu su yi addu'o'insu a rumfunansu amma ya zama musu dole su fita to su rike lema kuma leman ma ya kasance wanda kalan shi fari ba baki ba don bakin leman shi ma yana jan zafin rana sosai kayaki man don su sa ya kasance especially mata ya kasance farin kayaki don bakakin kayaki shi ma yana jan zafi yana rike zafi sosai kuma su rike ruwa su nemi goran don su zuba ruwa ruwa a sha kamar lita goma a rana daga wayewan gari har zuwa faɗin rana amma abin da zamu ce wanda ya fi shine su zo na a rumfunan su an gyara arafat yanzu sosai kuma mukayif isin eh, su yana yana sanyi sosai yanzu ba kamar da mutum yana iya duk su da ibada a cikin a cikin rumfunan su haka ma a muna da gan alhazai sai ya wuce ya wuce ake in duk wannan a cikin zafin rana duk wannan abun da na faɗa kamar history da kika faɗa dinnan ba ciwon da musaba gani a can gida na najeriya ba amma kin gan a nan ba wuya an samu kuma wannan ciwon in ta faru nake gan nan da nan mutum yana iya rasa ransa kamar wasu irin alamomi ne da maniyaci ko kuma alhaji idan ya ji a jikinsa ko kuma ya gani ya kamata ya garzaya da gudu-gudu ya taho asibiti domin neman lafiya eh kafin ma ya zo asibiti in ya fara jin kishin ruwa ko bakin shi na bushewa to alama ne cewa akwai karancin ruwa a jiki in alhaji ya fara zuwa bayan gida gidan kuma ruwan ruwa har ya fi so uku to nan da na ya nemi eh, ruwan rayuwa wanda na kira ors ya fara sha ruwan gishiri da shuga yanzu ma na akwai su cikin pakiti muna da su da yawa clinic namu yanzu nan da nan a bashi in dai kaman ko ciwon zuciya ko ciwon ciki ko wani ko zazzabi ko ya fara tari ya zo asibiti akwai magungunan da muke da su da yawa wanda za ba su Allah yadda kuma su samu lafiya insha Allah daga karshe gaba daya wani jan hankali zaka yi wa maniyata domin ganin cewa sun yi abubuwan da ya dace. Na ɗaya su ji shawarin da muke barwa. don shawarin nan suna da amfani kwarai kin ga mun ce a daina ya wuce cikin rana mun ce a yawata shan ruwa sosai da kuma yanzu abin muka gano cewa karyan da ake samu daga faduwa a bayan gida ko a masallaci akan taga sauransu sayan abinci kon tana bayar da abinci kuma yawancin suna kula da kicin masu bayar da abinci su ana kula da tsaftan a wuraren amma yawancin alazunmu ba saba da wayannan abincin ba so wasu su je suna sayan abinci na kan titi to abinci na kan titin nan a kyangan nan kasa akwai kuɗa sosai kuma ba masu dubawa su tabbatar da inda ake tsaftace wannan abinci so shine ke kawo gudawa da amai da sauransu amma inda alhaji ya zama mishi dole lallai ya saya abincin kan titi ya tabbatar cewa abincin na da zafi in ah, ‘ya'yan itacuwa ne tabbatar cewa an wanke su a ah, don cinkoson da akwai a ko'ina su bayan gida ne su masalatan ne da sauransu su tabbatar cewa suna yawan wanke hannayensu da sabulu in babu sabulu su sa su nemi hand sanitizer ana goge hannu sa amfani da takunkumi ma a masalatai da sauransu yana da amfani sosai yana rage yawan mura da sauransu da kuma eh, da za fita da rana a nemi lema leman kuma mun ce wanda yake kalan shi fari ya fi wani kala mai duhu don su suna jan zafin rana sosai. Ta masha Allah masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka inda muka tattauna da jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai wato Dr. Usman shaibu Galadima inda ya mana bayani ya kuma ba da shawarwari musamman yanzu da ake gab da fara aikin hajji. Likita muna godiya kwarai da gaske sai kuma a tare mu a wani makon dauke da sabon shirin mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da kari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya